فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkumi shirin da kan bujiro da tambaya tare da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato alkur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunan kakansu Mustapha tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata a shirin da ya gabata mun yi bayani kan siffofin anidda wato waɗanda ake bautawa koma bayan Allah tambayar mu ta yau ita ce shin alkur'ani mai tsarki ya ambato mai sidaƙin ababen bautar da ake bautawa koma bayan Allah da ya hane mu mu bauta masa kafin amsar wannan tambaya bari mu saurari wannan نقول لكم إذا طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح Ma saurare wannan tambaya mun amsa makamanciyarta ashirin da ya gabata, kamar yadda ayoyi na 21, 22 165 zuwa 167 cikin suratul baƙara suka bayyana mana siffofin abin da ake bauta wa koma bayan Allah da aka hane mu da bauta musu. inda waɗannan ayoyi suka bayyana mana cewa abin bauta barkatai koma bayan Allah su ne maƙiyan Allah maɗaukakin sarki da babu shakka za su shiga wuta tare da mabiyansu masu yi musu bauta kuma a ranar kiyama yayin da suka ga azaba mai raɗaɗi za su yi wa waɗanda suke bautawa tawaye masu saurare batar da mutane tare da nisantar da su daga hanyar Allah madaidaiciya na tauhidi ko kuma na kaɗaita Allah ita ce siffar abin da wato abin bauta barkatai koma bayan Allah suka siffantu da su sannan kuma suke jefa masu binsu da magoya bayansu cikin ɓata ta hanyar ƙawata musu hanyoyi ɓata barkatai da suka saba wa kyakkyawar fitira a cikin suratul an'ami aya ta 137 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kamar haka kuma abokan tarayyar tasu to suka ƙawatawa da yawan mushrikai kashe ‘ya'yansu don su halakar da su, don kuma su rikitar musu da addininsu. Da Allah ya so, to da ba su aikata haka ba, to sai ka bar su da abin da suke ƙagawa. Masu saurare wannan aya mai albarka na ishara kan yadda waɗancan abin bauta barkatai koma bayan Allah suke ƙawatawa mushrikai mafi munanan ayyuka kamar kisan kai, suna siffanta musu shi a matsayin kyakkyawar aiki. da ake samun kusancin Allah Maɗaukakin Sarki da shi, suna sanya musu muggayen kaya domin ɓata addininsu, kuma wannan shi ne abin da sarakunan Bani Umayya da kuma malamansu masu ba su munanan fatawa wajen ɓatar da magoya bayansu suke aikatawa, kamar yadda suka ƙawata musu munanan ayyuka har ta kai da suka kashe Imam Hussein alaihi salam, shugaban samarin gidan aljanna da ma sauran zuriyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam domin biyayya ga Yazid bin awiya a matsayin khalifa. Hakika Sheikh Saduk yarda Allah ta tabbata a gare shi cikin littattafansa alhisal da amali ya rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Zainul Abidin alaihi salam yana cewa Babu wata rana kamar ranar Imam Hussaini yayin da wasu mazaje dubu talatin suka afka masa kuma suna tunanin cewa su daga cikin wannan al'umma ce, wato suna tunanin cewa su musulmai ne. Kowanne daga cikinsu yana tunanin yana kusanci da Allah Maɗaukakin Sarki ne da jininsa, alaihi salam, a yayin da shi kuma Imam alaihi salam yake tunatar da su, amma wa'azin bai amfane su ba. har sai da suka kashe shi cikin zalunci da ƙiyayya. Masu saurare bayan wannan misdaƙi cikin suratul Ibrahimu daga aya ta 28 zuwa ta 30 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Baka ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah da kafirci ba, suka kuma jefa mutanensu gidan halaka wato jahannama za su shige ta, makoma kuma ta munana. suka kuma sanya wa Allah abokan tarayya don su ɓatar da mutane daga hanyarsa, ka ce da su, ku ji daɗi ɗan kaɗan a duniya, sai dai haƙiƙa makomarku wuta ce. Dangane da faɗa tsakanin abin bauta barkatai koma bayan Allah da mabiyansu a ranar alkiyama Allah baraka wa ta'ala cikin suratu sabbi aya ta talatin da uku Allah maɗaukakin sarki ya ce. Raunana kuma suka ce da manya, ba haka ba ne, makircin dare da rana ne, yayin da kuke umurtan mu da mu kafircewa Allah, muka kuma sanya masa abokan tarayya, suka kuma bayyana nadama lokacin da suka ga azaba. kuma muka sanya ƙuƙumi a wuyan waɗanda suka kafirta, ba kuwa za a saka musu da komai ba sai irin abin da suka kasance suna aikatawa. A cikin suratu zumar aya ta takwas Allah maɗaukakin sarki ya ce, Idan kuma wata cuta ta sami mutum, sai ya roƙi Ubangijinsa yana mai komawa gare shi, sannan idan ya ba shi wata ni'ima daga gare shi, sai ya manta abin da ya kasance yana roƙonsa a da, ya kuma sanya abokin tarayya ga Allah don ɓatar da mutane daga hanyarsa. Ka ce, ka ji daɗi ɗan kaɗan da kafircinka, haƙiƙa kai kana cikin ‘yan wuta. Har ila yau a cikin suratul Fusilat aya ta ashirin da tara Allah ta baraka wa ta'ala ya ce, Waɗanda kuma suka kafirta suka ce, Ya Ubangijinmu, ka nuna mana waɗanda suka ɓatar da mu na daga aljanu da mutane, mu sanya su a ƙarƙashin mu don su zamanto a ƙasan ƙasa. Masu saurare barkanmu da sake saduwa, waɗannan ayoyi masu albarka sun bayyana mana misdaƙin abin bauta barkatai koma bayan Allah da aka hane mu mai musu biyayya ko kuma mu bauta musu, domin su ne shugabannin bata da suke karkatar da addinin gaskiya. Suke kuma shefa mutane cikin kafirci, to suna kuma sanya ana yi wa Allah girman kai akan ni'imar da yi wa bayansa. wanda hakan shi zai yi musu jagora zuwa gidan wuta kamar yadda fir'auna ya yi ga mutanensa wannan shine abin da hadisai suka tabbatar a riwayar da aka rawaito cikin tafsirin waɗannan ayoyi da suka gabata da makamantansu cikin tafsirul kansu da ƙa’iƙ an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu sadiq alaihissalam yayin da yake kwatanta tabbacin aya ta takwas cikin suratun zumar akan ɗaya daga cikin shugabannin bata da ake kira da abi fusail wanda yake umartar mutane ba tare da haƙƙi na allah ko na ma'aikinsa ba a cikin wani hadisi na daban kuma yayin da yake fassara aya ta 29 cikin suratul fusilat da ta gabata imam alaihi salam ya ce duk wanda ya yi shirka da limami daga cikin limamai sha biyu na iyalan gidan ma'aikin allah tsarkaka hakika ya yi shirka ga annabi ne kuma duk wanda ya shirka ga annabi hakika ya yi shirka da allah a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu imam bakir alaihi salam yayin da yake bayani kan misdaƙin ayoyin da suka gabata na suratul baƙara waɗanda suke bayani kan waɗanda suke son wasu abin bauta barkatai koma bayan Allah imam alaihi salam ya ce wallahi su ne masoya wane da wane sun riƙe su shugabanni koma bayan limaman da Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya su shugabanci mutane, waɗannan wallahi su ne shugabannin ɓata da mabiyansu. Masu saurare hakan na tabbatar mana da cewa shugabannin ɓata da waɗanda suka zauna a kujerun shugabannin gaskiya da Allah Maɗaukakin Sarki ya zaɓe su a tsawon tarihi su ne musdaƙi da tabbacin kishiyoyin Ubangiji waɗanda suke ɓatar da mutane suna kuma toshe hanyar isa zuwa ga madaidaiciyar hanya ta Allah tabaraka wata ta'ala. Masu saurare a nan za mu dasa aya ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki. Sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ne da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. رب الوجود ولا معبود إلا هو رب الوجود